هديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سنة وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى mun kwana abinda na cikin suratu daha muna yi ma Allah godiya da ya kaddare mu da sake ganin wata ramadan kun san wata ramadan yana da alheri kwarai shi yasa manzon Allah ka addu'a yana faɗa Allahumma balligina ramadana ya Allah ka kai mu wata ramadana annabi yana ta addu'a 'To Allah ya kaddare mu ya gwada mana wata ramadana na wannan shekara ta 1434 to Allah ya kaddare mu da ganin wannan wata na ramadana kuma a yau wato ranar larba daya ga watan ramadana to muna yi ma Allah godiya kuma muna ƙara gode ma Allah kuma muna ƙara roƙo ne alherin da a cikin wanga wata Allah ya haɗa mu da shi kuma sharrin da a ciki Allah shi mana magani ne saboda girman ka Allah kamin watan ga ya kare ka taimake mu duk inda musulmi suke a cikin ƙasar na Allah ka taimaka ko da watan ga ke karewa wuraren su zauna ake lahiya duk wata ya tuna ta gushe da wani tsoro Allah ka taimaki musulmi kuma Allah ka ɗaukaka musulunci kuma ka ɗaukaka musulmi kuma Allah ka haɗa kan mu saboda darajar sunayenka ka haɗa kan dukkan bayanka musulmi inda da suke saboda ka Allah ka tausaya muna ka tsarkake niyoyinmu ka taimaka mana wannan taruwa namu kada mu yi ta don wata manahawar da ba ta bi ɗayar ka ba mu dai abin da don muke yi Allah ka taimaka mana mai danka ko bari danka to shekarar da ta wuce shekarar ta wuce mun kwana abin da na aya ta hamsin wato da biyar kenan ko hamsin da hudu aya ta hamsin da hudu a cikin abin da wannan sura minha khalaqnakum wato anan na inda muka kwana to abin da dai muka roƙo ga Allah subhanahu wata'ala shi mana jagora to minha khalaqnakum daga ƙasa muka halicce ku ai halakana ku ma halice ku daga ƙasa dukkan mu da ƙasa an ka halice mu bi halki abiku adam domin da ƙasa Allah ya halice baban ku adam bi halki abiku adam min hadan ya halice baban ku adam daga ƙasa wa min nu'idukum kuma cikin ƙasa za mu dawo da ku kaburi na an yi maku kabari cikin ƙasa ba adal mauti duk gidajen da kuke gani sumul sumul da a kwana a tashi za mu bar su mu koma cikin ƙasa wanda ya yi aiki na kwarai zai samu gidan kwarai wanda bai aiki na kwarai ba zai iske abin da ya shuka wa mina hannu kurjikun kuma cikin ƙasa muke sake fitar da ku inda ba su lokacin tashin kiyama taratan okura wato wani lokaci kama a na ku inda ibtida a halkukun kama wadda mun ka fitar da ku daga ƙasa wajen harkon halittar ku to haka nan za mu sake dawowa da ku cikin ƙasa kuma abin nan ƙarshen abin nan rayuwa walakada arenahu kuma lalle mun gwada masa ai absar na fir'aun mun gwada mafi ra'auna ayati na ayoyin mu kullaha duka ayoyin mu guda tara duk mun gwada mai gaba bi biha duka ra'auna ya karyata ta wadda amma na hasirin ya ce wai duka ayoyin na sihiri ta wa abin na mun gwada mai ayoyin mu fakar gaba wa aba ya karyata ya ba da baya ai aba an yi wahidallaha ta'ala ya kiyarda ya kadaita Allah kun san wato ita duniya in ta ɗauki mutum in ba Allah ya taimakai ba mutane goma wayanda duniya ta ɗauka da waya wata goma a samu mutum guda cikinta mai yawa goma ɗin duka za a iske su sun bar hanyar allah bayan bukatar su ta biya to fir'auna ya samu abin da ya kaso ya samu ɗaukaka ya samu iko saboda haka ya kareta da ayoyin Allah duka wa ba an yi wahid Allah ta'ala ya da ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada a ji ita na. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى to lokacin da Fir'aun ya karyata duka ayoyin da anka kawo mai ƙala sai ya ce ma annabi Musa aje ta nale ta kurje na min adana Musa ka zo mana don ka fitar da mu daga ƙasar mu ta Misira wa yakunu laka almulku biya idan kai adda mulki cikin ta ga ya dauki hanya ta siyasa don ya jawo mabiyanai Da ka zo ka hidda mu daga kasar misira ka dan kai asarki cikin ta bi sihirka da sihirinka ya musa fala annaka bi sihirin mithli wallahi za mu zo ma da sihiri irin naka wannan sihiri da ka zo da shi za mu zo ma da wanda a irin naka aridu wato ya yasa ya gitta maraka faji albaina nawa bainaka mawidan ka sanya mana lokaci tsakanin mu da kai wato wani alkawari wanda da zarika wani alkawari wanda za mu haɗu don wannan aiki la na hannu wala anta mu ba za mu saba ba kai ba za ka saba ba makanan suwa wato wani wuri wanda ya dace bidan mai abin na awwalihi wato wa a bai kasari ana cewa siwa ana cewa suwa ai wasadan wato wani lokaci wanda ya dace matsakaici tsakanin mu da kai a wanda ta sauyi ilaihi abin na masabatul ja'i wato ka sanya shi ya zama matsakaici wanda faɗin tahiyar mai tahowa za ta yi daidai mina ne daga ɓangarorin nan guda biyu da mowa da kowa wato kada a ƙwari kowa samu na lokaci wanda ya dace ƙala musa قال موعدكم wa الزينة وأن يحشر wa وأن حشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى to lokacin nan kala Musa sai Musa ya ce to ga alkawarin tun da kun ka nemi a sa muku alkawari wanda za mu haɗu don a gwada mu'jiza da sihiri mau'idakun yawmul zina alkawarin ku ranar kawa ai yawmul idin lahun ranar da suke idi Eh, ya ta zayyano nuna fi suna yin kawa ciki wa ishtami'u ona su haɗu a wannan bagiri to ranar da suke yin kawa su hito suna eh, abin nan jin daɗi ranar idin suke wa an yi sharar nasu da kuma a tara mutane lokacin hantsi ayi yi jima'u ahalu misira a tara mutanen garin misira gaba ɗaya don a tara su lokacin hantsi ai wakatu lokacin hantsi abin da abin da nazari fi ma ya kawo don su yi kallo su ga abin da zai auku wata walla fir'aunu ga fir'auna nan ya ji alkawarin daɗa ya bada baya kuma duk magana gada da akai milki na kawai ya dauka duk abin da ake hadi ya san gaskiya ne ya san allah gaskiya ne ya san cewa ba ƙarya na ba da an ce akwai allah ya san gaskiya ne illa dai akwai abin da ya ɗauke shi wata walla fir'aunu sai fir'auna ya juya baya ai adabara ya kau da kai ya juya baya fa jama'a kai da ya tara makirci ne duka duk wani sharri da ya iya ya haɗa shi ai abin da na Zikai, kai da ya tara mutane ne masu makirci mina sahara na masu sihiri tun ma a tabiyan sannan ya zo da su lalmau'i daga alkawalin da aka yi kun gani wato fir'auna yana da iko kwarai a kasar misira kuma yana da milki kwarai kun san girma na abin nan kasar egypt tana da girma kwarai kuma kasa ce mai muhimmanci don duk kasar da adda arziki tana da muhimmanci a cikin duniya to kasa ce wadda adda muhimmanci fir'auna shi ya jagoran wannan kasa saboda haka ya taidu ya haɗa makirci ne amma makirci in mutanen Allah sun ka tsaya bisa ga addinin Allah babu magudi babu son rai sun ka tsaya tsakani da Allah to makircin masu mulki da masu kuɗi bai karya su abinda ka sa mutane su kare sake Allah in ka sake Allah wanda yi ka kari ba za ka ime ba amma inda ya kare Allah to makirci masu makirci ba zai yi tasiri ba yanzu ga fir'auna nan ya tayi da shi da gwamnati ne duka musa da yan jama'a yan tino ga fir'auna na ya kulla makirci ne fa jama'a kai da husun mata qala lahum musa qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadhiban fayushitakum bi'adab وقد خاب من افترى افترى to suna zuwa kala lawan Musa sai Musa ya ce musu babu tsoro babu kuma tunanin wani wani abu na daban sai Musa ya ce musu wa hum isna isnani wa sab'a wa sab'una wato su masu sirrin ga sunan sun zo su 72 kuma su 72 ma a kulli wahidin habalun kowannen su ya riko ya giya da hannu ne wa asan kuma ya riko sanda irin ta annabi Musa suna zuwa wurin amma suna annabi musa sanda annabi musa ta sunnata su kuma ta sihirita sai musa ya ce musu waila kun kai can arzamakumullahu waila allah ya zamta muku wahala wala la tabtaru ala allahi ba kada ku kaga ƙarya ku jingina ma allah bi shiraki ahadin ma'ahu ku hada wani tare da shi don in ka ce allah yana da abokin tarayya to abin nan shirka nau'i ne na yi ma allah ƙarya sai ta kun bi azabin sai ya halaka ku da azaba ayyu hulikakum ya halaka ku bi azabin da azaba min inda daga wuri dai. wa qad khaba man iftara do wanda ya kaga ma Allah ƙarya to mutumin nan ya tabi ai ka gaba alallahi do wanda ya ma Allah ƙarya ya tabi ka bar gane abin da an mutum na da ƙarhi ko yana da wani wata daraja in dai ya shiga inda ba shi ba ya fara yi ma Allah ƙarya ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba to an kai karshe ne kowane wakare wakare khaba manifta fatana zawo amrahu fatana za'u amrahum bainahum wa asarrun najwa qalu in hadhani lasahiran من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى to a nan wurin da Musa ya ce musu duk wanda ya kaga ƙarya jinginawa Allah ya tabi fatana zawo amrawan bainawa sai suka dora jayayya al'amarin sunan tsakaninsu fi Musa wa akhihi tsakanin Musa da dan ne suna tunanin kaka za a yi da su mutane biyu na amma ga sun rinje a gwamnati kuma ta rasa yadda za ta yi da su saboda haka sai suka ɗora shawara abin da za su yi game da al'amarin Musa wa asarun jawa amma sai suka boye ganawar saboda in matsala tana da muhimmanci to ba a bayyana ta don haka suka boye ai alkalama suka boye magana bainahum tsakanin su abin da nufihe ma ga sha'anin annabi musa da haruna ba su hito bayyana suna yi ba ƙalu abin da suke cewa a can ɓoye ƙalu da ambusan sun ce makawunan su inna ha gani lalle waɗanga mutane biyu annabi musa da annabi haruna wahuwa mawabi ƙwallon lil ha gani wato yi daidai da lugar a a fil musanna bil alifi wanda ke zuwa da alifin wajen tasniya fiye abin na fiye a kawali a talata a cikin halayensa guda uku duka inna hadani lasahirani yuridani to inna gani suka ce lalle waɗanga mutane guda biyu lasahirani masu sihiri na guda biyu yuridani suna so an yi jakun su fitar da kumina min addikun daga ƙasar ku bi sihiri ma da sihirin nan nasu Waye za ba bi ta kuma musala su ta yi da ɗarika kuma kyawu naso a amsal bi ma'ana ashirabu su ta yi da ɗarika kuma daraja ai bi kun su tahida abin na da madaukakan ku bi lihim ilaiha e, li hima? don in sun rinjaya manyan ku za su karkata gare su saboda haka ku samu matakin da za ku dauka so kullum in matsala ta zo in mutum na son shi nasara jama'a hada kansu suka yi wuri guda ku lura da abin da wannan kisa take bayowa in mutane na son nasara aji magana bi da girma akai aji magana bi da daukaka akai ɗaukaka ta Allah ta shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama sai mutane su haɗu su yanke al'amarin su haɗa kansu wuri guda saboda haka sai suka ce lalle annabi musa da annabi haruna suna so su tafi da ɗariƙa su mahi daraja saboda haka kun sa abin da za ku yi mai nasara kansu fa ajmi'u kai da ku فأجمعوا كيدكم kuma أتوا وقد أفلح اليوم من استعلى فأجمعوا كيدكم سنك تشدو أبن ذاكوي كهذا شري شريم da makircinku da kwalle-kwallenku mina sihiri na sihiri wato biya hamzati kada in fifa ajma'u wa abin nan kasirin mimi wato mina ajma'a ya an ce ajma'a ma'anarsa a hakama wa ajma'u kaidakum wato ku haɗa al'amarin ku makircin ku wato ku kyautace shi wa ƙuri'a bai hamzati wasalin fiye abin na fa wato ku hada al'amarin ku duka gaba ɗaya ku zanna ku yanke shawara ku hada kan kuri guda sun ma'atu saffan sannan ku zo sahu guda in mutane na jayayya ba rarrabawa suke yi ba ku lura jama'a musulmi wanga ya ɗauka ya yi can wanga ya ɗauka ya yi can kuma ku ce nasara kuke so ku rika tunani ku hada kan kuri guda ku rika tunani ku hada kan kuri guda wanda Allah ya ba shugabanci yi wanda Allah bai ba shi bai zama imamu yi tahiya lahiya lau ya yi a rarraba kai kun gani ku diba mutanen fir'auna ne suna so su yi jayayya sun ga suna da abokan hamayya sun ka ce fa ajmi o kai da ku sun ma'atu saffan ku kyauta ce al'amarin kuma ku kan kanku sun ma'atu saffan sannan ku zo sahu guda Dan in ana jayayya fa kada abla al yawma man sa'ala duk wanda ya samu rin jayiran na shi abci a da babban rabu in ana jayayya duk wanda ya rinjaya shi abbabba saboda mi musulmi ba ku aje wasu kwaɗayi na ku ku haɗa kan kuri guda ku haɗa kan kuri guda ga sha'anin addini ku haɗa kan kuri guda ga sha'anin siyasa ku haɗa kan kuri guda ga sha'anin sana'a ku zama miliya guda in kun zama miliya guda za ku yi nasara in babu murya guda babu wanda za a yi ku yi nasara akan wanda ba ku ba sai dai a yi ta zama cikin wahala saboda haka musulmi ku yi kokari ku haɗa kan kuri guda da izinin Allah in ku haɗa kan kuri guda komi yana zama da sauki a wurin Allah komi mai sauki na a wurin Allah to ga sunan sun haɗa kan suri guda kuma ga sunan sun taso mu annabi Musa kalu ya Musa qalu ya Musa qalu sai suka ce ya Musa ihtar ya Musa ka zabe abin da kake so in ma an tilqiya saka ko dai ka fara jewa sandaka awalan harko wa in ma an nakuna awwal man alqa ko mu zan ne harko wanda zai kada da sanda sandata me ka zaba za a fara ga mun zo bayan sun hada kansu duk shirin da ya kamata su yi sun yi sun hada kansu sun zo miriya guda to me ka zaba qala bal alqu qala bal alqu فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى to shikenan bayan sun ce Musa ya zaɓi abin da ya kaso ko su kaɗa daga harko gabani ne ko ya kaɗa daga harko gabaninsu ƙala bala alku ya ce a ai magana ta, ku fara kaɗa naku saboda shi musulmi baya gaggawa duk abin da kaga wani ya shiga ciki bari gaggawa ka yi shi bari haka ga wanda ya kare ta kuma in ya shiga gaba ya kallon inda za ka bugawa kamin ya gama amma in kai ka fara shiga gaba kai na zai dibi inda zai bugawa saboda haka musulmi da basira yake kowane matsala ka gani duk wani rikici ka ga ana yi kakai da ka shiga gaba in ka shiga gaba to abin nan za ka samu abin nan na matsaloli daban-daban saboda haka kala musa ya ce musu bal ku ban magana in shiga gaba alku ku kada ku fa alqaw sai suka kada kayan sayarin su wai zahibalun sai ga yaggon da suka zo da su na sai balqulbatil wa abin wawani ya aini wa kusiratil ainu abin wadat to sai yace ku jewa sai sun ka jewa abin nan fa zahibalun wa isiyun yukhayyalu sai ga yaggon su da da da sandunan su tana yukhayyalu ilayhi tana eh, abin nan ne eh, wasawasi ga annabi Musa min sihirin tana sa wasawasi ga annabi Musa na sihirin su ana hayatun tana sa mai wasawasi kamar yagwan nan maciji ta ta sa'awa da take ta ya ala badani saboda an riga an sa mata zai ba, an shanya ta ga rana ta yi zahi ba na kaɗa ta tana motsawa wanda bai sani ba sai shi ga maciji na ba maciji na ba giya na inda duk zai ba ta ɗebe babu abin da za ta yi saboda haka sun rage sun kaɗa. Musa da ya gani da yake bai san zai ba ta an kasa ba sai hankali ne ya tashi don duk wanda ya ga abin da ya ka tsoro yana jin tsoro amma abin da abambancin bayan Allah na gari da wanda ba su ba su ko sun ji tsoro ba su barin abin da Allah ya sa su ko sun ji tsoro za su yi abin da Allah ya sa su to bambancin bayan Allah na gari da wanda ba su ba ke ko a waje sa fi nafsihi فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى to fa auje safi nafsi ya Musa sai Musa ya boye tsoro cikin raine wato ya ji tsoro cikin raine amma manya mutane bayan Allah na gari ko sun ji tsoro ba su hitowa kai tsaye su bayyana wa mutum don mutum ko ka bayyana mai tsoro in ka bayyana ka ji tsoro ɗaya abu biyu zai faru masoyanka ransu ya ɓaci makiyanka sai ya fari saboda haka in ka sa abin da kake matsayin ka na zarumi ba ka bayyanawa sai wanda bayyana ma take da amfani in ka ke fanta da Allah ka bayyana mai ka ji tsoro kuma ka nemi taimako ne hmm. to haka nan su bayan Allah na gari suke ba tsoro abba su ji ba kwata shi tun daga misira hamada yana da gudu ƙasa ka san yana jin tsoro annabi musa kenan hmm. ka san yana jin tsoro amma tsoro bai hana su yin abin da Allah ya ce su yi fa waje safi nafsi ya haifata Musa sai Musa ya ji tsoro ya ɓoye tsoro cikin zuciya ta ai kafa ya ji tsoro min jihati an nasihirahum don gudun kada sihirinsu ya zamo min jinsi mu'ujizati daga jinsin mu'ujizati an yaltabisa amrahu kada al'amari ne ya rikita ala nasu ga mutane su ce to ai nashi ma mu'ujiza ba mu'ujiza ta ba bala yu'minu bi su ki imani da shi wannan shi yasa Musa ya ji tsoro qulna lahu sai maka ce ma annabi Musa la takhaf kaka ji tsoro mutanen Allah ba su jin tsoron makiya Allah mutanen Allah ba su jin tsoron makiya Allah la takhaf kaka ji tsoro innaka antal ala alaihim kai amarin jayi gare su bil galaba zaka ne jayi su shikenan sai hankalin Musa ya kwanta domin abin nan mumini in ya ji magana Allah na tsuwa ya kai mumini in aka ce mai Allah ya ce na tsuwa ya kai hankali ne kwantawa ya kai mumini saboda haka hankalin Musa ya kwanta Allah ya ce mai wa alƙi fi yaminika wa alƙi fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى to wa abin nan wa alike ma biye minika muka ce Musa ka jefar da abin da ke ga hannunka na dama wahiya asahu yana rike da sanda ta ga hannun dama wannan ya nuna sanda ga hannun dama ake rika ta to Musa yana rike da sanda ta ga hannun dama muka ce Musa ka jefar da sandan nan taka talqabu za ta canye ma sana'u abin da suka aikata ai tabtali'u za ta haɗe ma duk makircin da suka kulla sandan nan taka za ta iya canye shi kuma ga ta sanda kamar sanda su na ma sana'u kai da sahir dama abinda suka aikata makirci ne irin na mai sihiri ai jinsi wato jinsin sihiri na wala yablu sahiru haisu ata mai sihiri baya nasara haisu ata bi sihiri duk inda ya zo da sihiri dai bai nasara idan dai an samu zukata na kware masu imani to duk inda mai sihiri ya tebe nasara gare su ko ina mai siri ya tebe nasara ya yi ka ce an taba yama annabi siri ya kama shi farkon al'amari na amma lokacin da zai suka sauko ya ci gaba da karanta siri bai koma kama shi ba kuma ba shi ba ko kai kai rike su ka karanta kula'uzu birbil falaki sau uku da sayi da shi ka karanta sau uku in za ka kwantawa ka karanta babu sirin da zai kama ka duniya babu sirin da zai kama ka duniya kuma duk wani abin da ka ji tsoro Allah na kawo mamaita gare shi saboda haka wato bayan Allah na gari ko da sun ji tsoro ba su bari abin da Allah ya umarce su bayanu ta'ala aka ce ya kada duk abin da aga hannu ne zai canye abin da aga hannu su sai ya ɗauki sanda nan tashi ya kada fa alka musa a sahu sai musa ya kada sanda ta musa da ya kada sanda ta fatalakafa ma sana'u sai ta caccanye duk abin da suka aikata sanda guda ce taccanye ya gwai waɗanda aka kado an kai macizai da su tacce ya sanduna waɗanda an kai kuraye da zakoki da su kuma ta yi tsayi kun ga wani abu sai Allah in babu imani bai yadda a ce sandawa ga in ya ɗauke ta ya kada ta ce ya sanduna warinta waɗanda ta yi girman sun yi girmanta ta ce ya yaggwai kuma duk ta yi tsaye ba ta ƙara girma ba in ba imani babu abin da ka sa wannan don babu wata alama saboda haka shi Allah in ya ce a yi abu to gasganta shi ɗaya aka yi kawai ai abin da ya ce gasganta Allah kawai aka yi a daure a gasganta Allah kawai sai a yi a ga abin da zai yi ba ba kuma jarraba shi za a yi ba kakka jarraba Allah ka ce bari in jarraba in gani ko shi na yiwa kakka ya kana Allah ba a jarraba shi Allah yi aka yi imanin bihi don imani da shi kawai ake yi to idan mutum ya yi abin da Allah ya ce da izina Allah ba zai kunya ba to Musa ya yi abin da an ka ce an ce jefa sanda ta yi ka hankali ne ya tashi la in naka anta a'la to yayi abin da an kasa shi to malam yana kaɗa sandan nan sai ta ce duk su ta ce yaggon su kuma ta daidaita matsayinta na sanda dabara da fir'auna kuma ta yi tsaye malam malaman fir'auna su 72 sun ga abin mamaki fa ulqiya sahara fa ulqiya sahara sujjadan qalu آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى lokacin da Musa ya kaɗa sanda ta yi mu'ajiza ta bayyana fawalki sahara ta sujjada sai aka jefar da malaman fir'auna gaba ɗaya su ne sahara suna masu sujuda ay kharru na lillahi ta'ala suka duka suka yi sujuda ga Allah saboda malami ba ɗaya yake da jahili ba malami duk da ya lalace wato yana da bambanci da jahili duk wanda ya lalace saboda haka ga sauran mutane ba su yi imani ba amma su malama abinda sun ka gani sun gane ya yi karin wanda suke aikatawa sai suka waɗi suna masu sujuda ga Allah suna masu kai gaisuwa su ga Allah qalu amanna bi rabbi haruna musa suka ce mun imani da Allah Allah ubangijin haruna da annabi musa qala fir'auna sai fir'auna yace amantu lahu yanzu kuna yi imani gare shi qabla ana azana ana lakum kamin ne in ba ku izinin imani da shi kamin in ba ku izini in ce na yadda ku imani sai ku riga ku imani tun ban ba da izini ba kun ga wannan magana ce yake ta masu mulki amma in ba haka nan ba ai fir'auna ba zai ba da izini a imani ba yace innahu lakabirukum lalle Musa shi ababban muallimukum wato malamin ku allama allamakum sirra wanda ya koya muku sihiri wa antum talamizu fi ku almajire ne kuke ga sihiri fa salatu ma'udaka haka kun kai sulhu tare da shi ala an ta zero al'ajiza cewa in an zo hagen yaƙi wato hagen abin nan jayayya sai kun kai shawara ya ce muku in an zo nan wurin ku bayyana gajiyewa mina an fusa kun daga kawo nan ku bayyana ba ku iyawa sai ya kashe ku ba don ba ku iyawa ba shi ya ce ku yi haka nan shi an mallamin ku duk da ku fir'auna ya san musa bai taɓa haɗuwa da waɗanga malamai ba amma ya faɗi wannan tarwajen la'amurihi don abin na don abin na girmamawa ga al'amari ne wata bakiman da sha'ani don abin da faɗaɗawa da girmama ƙarin girmamawa ga sha'anin annabi musa a rada fir'aunu bai haɗa kaular wannan magana fir'aunu yana nihi da ita an yi shi fatan alan nasi ya kaɗa mutane ba alhadiri na waɗanda suka halarta wurin kai la yattabi'u asara don kada su bi malaman nan na sihiri fil imani ga imani ce to ai ba wani kokari na ba dama shiri na sun kai abinda ka nihi don kasabe annabi musa kasu bi masu yi bil imani ma'a Musa wajen yin imani da annabi Musa wa Haru. Abinda ya ya yi kenan to da ya gade haka nan bai zai yi nasara mutane na nan na ta imani saboda mutane bai suke na malamansu. duk abubuwan da kuka gani na lalaci malamanku na sun ka lalace inda don malamanku sun ka gyaru mutane gyaruwa za su don bai su suka yi mutane na nan bai da malamai suna nan bai da su da fir'auna ya ga har yanzu ba a bar biyan malaman ba sai ya hito da wata sabuwar sanawa sun maka wafa sannan ya ba su tsoro bi qawli li sahara yace wa malaman falau qad anna aydiyakum wallahi zan yanki hannuwan wa arjulakum kuma in yanke kawahanku min khilafin in saba kusan idan an ɗebe kafa mutum yana tahiya da kafa guda kun ga gehen da gehen eh, da an ka ɗebe kafa nan zai rika jayi shi in yana tahiya nauyi ne na jata to ya an ɗebe kafa hauni nauyi ne na jata an ka ɗebe hannu hauni kun ga bai iya tahiya sai wajen ƙasa ya ja nan wajen ƙawa hauni da an ka ɗebe wajen sama sai hija wajen ƙawa hannun dama da an ka ɗebe kun ga mutum ba zai ta ba. wannan wani nau'i ne na shari na fir'aun har ce haka zai musu azaba in dai ba su tuba ba yace kuma abin na in na yi muku wannan abin nan bi ma'ana abin nan muku talifa wato in yanke da abin nan ƙawahun da hannuwan in saba ai aidi al-yumna hannun dama wal arjul yusra da kafa ta hauni wala usallibannakum kuma wallahi zan tsire ku fi juzu'in nakhli ga kututturan da bino abinda ake ce ma salbu tsirewa kamar wanda kun ga kunawa kaji in kun ka sau da kasuwa kun ga wanda kuka wa kaji sai a sau kaza a cire kawahunta sama kanta kasa ana tahiya wani ma ya dauro ga mashin wani ga keke duk wanda ya haka ne sai Allah ya mai azaba wuta sai ya shiga wuta ko wani da an bai tuhu duk wanda ya sauka za ya noce kanta ƙasa tana taya wata ko da aka zuwa ta mutu wata ko tana saleba to sai Allah ya kone shi bai tuba sai da in ya tuba to wannan shi aka ce masalbu in za a kashe mutum ana so a walakanta shi to haka nan aka yi ne salbu ce to zan zan zan tsire wala usallibannakum zan daure ku bi juzu'in nakhali ga kututturan da biyu wala ta'lamun kuma wallahi za ku sani ya'ani abina ayyuna wane ne cikin mu ya'ani nafsahu wa rabbu Musa yace da shi da ubangijin Musa za ku san ayyuna ashaddu azaban wane na hi tsananin azaba wa abqa wane na azaba ce ta hidawama za ku sani wato Allah Musa adda azaba mai dadewa wadda ba ta karewa ko ko fir'auna yace wallahi za ku sani adawam ala mukhalafati ala mukhalafati wato akan saba mai duk wanda ya tsana azaba za ku sani to wannan kun ga ya ba su tsoro kuma ya hirgita su amma imani na kwarai in ya shiga zuciyar mutum to azaba ba ta sa jawo da baya in ma kai mai azaba ƙara imani ya kai imani na kwarai in ma kawwa mai shi azaba ƙara imani ya kai saboda haka wannan alƙawari na fir'auna bai rikita su ba qalu lan nu'thiraka qalu ala ma jaa فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا to mutanen abin na mutanen fir'auna na da mutanen annabi musa na yanzu wato malaman fir'auna na da sai suka ce gaskiya lannu wasiraka kalu lannu wasiraka suka ce gaskiya ba mu zaɓinka ka yi hankuri ranka ya daɗe ba mu binka gaskiya mun gane gaskiya banna dai sadda ka samu mun yi yanzu kuma mun gane ba ka da gaskiya saboda haka shi yasa abin na da ilimi yana da amfani ga mai shi duwa da kan gane shi yana da amfani to sun gane gaskiya suka ce lannu ukhiraka alama ja'ana ba mu zaɓin ka akan abin da ya zo muna min albayyinati na shirya addala wadda take nuni ala sirki Musa akan gaskiya annabi Musa wallazi fadarana mun rance da Allah wanda ya halice mu ba mu binka mun rance da Allah ba mu binka kun ga wannan kasamun wato rantsuwa ce aw adafa alama ko kuma dabi ala abin da na ma da suka ce ma ja'a ba mu binka akan abin da ya zo muna eh, eh, eh, da saboda wanda ya halice mu to faqad ma anta qadir ka kai duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi kai ai isna ma qultahu abinda kace ka yi mana ai wa nahnu lan nahzima mu har abada ba mu karya ba mu karyewa ana aqidati nabi ga aqida mu ga annabi Musa tunda dai mun ka gane gaskiya to mun yarda duk abinda za ka yi te kai ai duk abinda mutun zai yi gajere na inna ma taqdi hadil hayatid dunya ai da ma ita abin rayuwa wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce wadda take karewa ko kuma kana yin shari'a ne cikin wannan rayuwa ta duniya ko kuma dama rayuwar duniya mai karewa ce ya ce abin da hadil hayatar duniya wato annasabu alal ittisa ai fiha cikin rayuwar duniya na ya za ka yi hukunci wato jiza alaihi bil akhirah kai ko abin da za ka ai masa kama ko ne ranar lahira ranka ya dade duk abin da za ka yi kai ba mu bin ka mun bi annabi Musa haka ake so bayi na kwarai in kun ka gane gaskiya ku ba dawowa ku ja da baya bayan kun gane gaskiya yau ka kadan tun da ban da abinci baka da abinci te ka mutu don baka da abinci shikenan sai ka ba Allah tun yau ya ka ka abinci yau shekara kana ko baka da ka shekara goma shekara goma yana baka abinci kawai don yau bai baka ba shikenan ka ya shekara kici ka gan ka ba da kake ba duk dan siyasa da ya dauke ka sai ka kunya tashi ka gan ka ba da kake ba Allah shekara goma yana baka abinci yau ɗaya bai baka ka rikice duk ɗan siyasar da ya ɗauke ka komi ya baka ran rube baka bara da wani bati zakana duk irin waɗannan ba mutane na masu aƙida wanda duk ya zama ba ya diba baya shi bai dibin baya shi dai kullum a bashi in ba a bashi ba shi nan ɗaya rana ya canza wannan ba mutunan kirki ba ne saboda haka ku riƙa kulawa da ire-iren wannan saboda haka mutum dibawa ya kai Allah aka dibi mutum shi ya abin da Allah ya umarta ya bar abin da Allah ya ce ya bari ya rika kulawa da Allah suka ce gaskiya ba mu bari Allah ba mu bari gaskiya duk abin da za ka yi kai inna amanna bi rabbina inna ليغفر وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ودي waɗanga malamai ne yanzu sun ka musulunta kama wadda kun ka jiya amma ku jiya da sun kai tsayin daka shi yasa in kana kallon abubuwan da ƙur'ani ya zo da shi in ka dibi rayuwar mu yanzu sai kai ta jin tsoro sai ka ga malami shi ta nawa wai karatu ya kai karantawa ya kai ka ji ya faɗi magana ya ce gaskiya iyaka gaskiya ta kenan amma kwana biyu kwana biyu sai ka ji shi don ba a bashi wani abu ya canza kuma shi kenan ya batta shi kenan cikin zuciya komi babu magana ɗaya ta kaga akwai ban tsoro akwai ban tsoro ga irin waɗannan abubuwa imani na kware so ake tabbata in ka ce na ce to shi kenan ka ce ko ana mutuwa ka ce ko ana mutuwa ka ce amma mutum ya faɗi ya warware ka canza ka ga yanan dai kuma wani malami na kila ya shekara goma yana malami amma ku dibi waɗanga yanzu yanzu kun kaji musulunta su yanzu yanzu kun kaji amma ku ji irin tsayin dakan da sun kai inna amanna bi rabbina mu fa mun riga mun imani da Allah ubangijinmu li yaghfira lana na don ya gafarta mana kurakuran mu min al-ishraki na shirkar da mun kai wa gari da waninsa wa ma akrahatana alaihi min sihiri da abin da ka tilasta mu gare na sihiri amalan lima aradin Musa ka samu yin aiki don Musa mu gita mu annabi Musa wa qawla min al khalafi da magana da ka samu kai ta rantsuwa bi izzatika kamar wanda yake cikin suratu suratu shu'ara bi izzati fir'aun wallahu khairum minka Allah ya ka sawaban galada idza udi ya an bi Allah Allah ya ka wala mai kulu ashadu azaban ba su ce Allah ya yi shi tsananin azaba ba kai layin sabu a abin na a shay'a abin na abin nan a a ilalla don kasu jingina a abin nan to a sharra kai layin sabu a sharra ilalla don kasu jingina sharri ga Allah don azaba sharri ta sai suka ce Allah ya ka alheri ba su ce ya ka azaba ba wa anna khayrahu shamilin kuma alheri Allah ya haɗe da masoya ne da makiya ne kun ga abin nan ya ba kahirai har shi wanga kahiri na amma gashi yana jayya da annabi Musa kun ga abin nan alherin Allah yawa gare don ya haɗa musulmi kenan da kahirai wa abqaminka kuma alherin ka ko azaban kuma Allah azaba ta ta ka tabbata idza usi in an ka saba mai saboda haka mu har abada ba za mu bi ka ba innahu man yati rabbahu innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ثم بينوا سبب قولهم سنة سنك بينا سنديا مغانسو da suka ce abinda wallahu khairun sannan sun ka ce kuma wa abuka to sun bayyana dalilin maganarsu faƙalu suka ce inna wa man ya ti rabba wa yadda abin yake do wanda ya zo ma Allah ranar kiyama yana mai laihi ai kabirun wanda ya zo ma Allah yana kahiri kabir auna fa inna lahu jahannama lalle yana da jahannama do wanda ya zo ma Allah yana kahiri to babu shakka wata jahannama ta tabbata gare shi la ya mutu biya ba ya sarihu bai mutuwa ciki ya huta wala ya haya hayatan tamfa hukum bai rayuwa wata rayuwa wadda ke amfani ne wa man ya mu'minan ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأتي مؤمنا كما دو وند يغوما الله ينا مؤمني أنا ني دو وند يموت ينا مؤمني ko da ya mutu kada amila salihati hakika ya aikata ayyuka na kwarai kun ga ya zama wajibi gare mu mu bincike ayyuka wayanda an na kwarai aikin kwarai shine wanda ya yi daidai da Qur'ani da Sunna kuma an kai shi dan Allah wanda ya yi daidai da Qur'ani da Sunna kuma an kai shi dan Allah to shi aiki na kwarai to do wanda ya zo ma Allah yana mai imani kuma kada amila salihati ya aikata ayyuka na kwarai min amali da'ati na ayyukan da'a wa ulaika lahumud darajatul ula waɗanga suna da darajoji madaukaka ya abin abinda na uliya ma'annasu a'ala wato duk wanda ya zo ranar kiyama yana da imani yana da aiki na kware to shi zai samu ɗaukaka a wurin Allah kun ga ya zama wajibi gare mu mu mu bincika da kanmu mu ga irin ayyukan da muke yi ba mai samun daraja ranar lahira a wurin Allah sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wata'ala da imani da kuma ayyuka na kwarai su ɗaya na adda daraja ula. duk wanda ya zo saɓanin haka nan ɗan wuta ne ya zama wajibi gare ka in ka zo wajen karatu ka ji irin waɗannan ayoyi to ka tsaya da zuwan ka gida ka zanna ka binciki ayyukan ka na kware na ko ba na ƙwarai ba in na kware na kana cikin masu daraja ula. in ba na kware na ba to kana cikin saɓanin haka na wato duk wanda za a azauta in kiyama ta yi Allah ya kare Amin. Ja darajatul ula ga ta jannatu adani. Jann جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى wato wanda ya zo da imani da aiki na kwarai to aka ce suna da daraja madaukakiya to daraja madaukakiya jannatu adani ita ce aljannar dawama ayi kama ta zama bayanun lahu wato bayanun darajatul ula tajri min tahtil anhar gulabe na gudana karkashin ta saboda duri duniya da sa abin duniya shi wace saboda girman ka Allah muna roƙon ka bi asma'ikal husna Allah ka hada kan mu hadin kai na gaskiya Allah ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya Allah ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya Allah ka hada kan mu ka hada kan malaman mu Allah ka hada kan mu ka hada kan malaman mu saboda girman ka Allah ka haɗa kan bayan ka musulmi yare da maya maza da mata dukkan musulmin wannan kasa ta muna roƙon ka Allah bai yake husna Allah ka haɗa kan musulmin wannan kasa ta mu Allah ka haɗa kan musulmin wannan kasa ta mu Allah ka haɗa kan musulmi baki ɗaya inda da suke saboda girman ka Allah ka sa son juna tsakanin musulmi da su Allah ka sa haɗin kai tsakanin musulmi da su saboda girman ka Allah inda duk bayan ka musulmi suke wa'anda suka samu kansu cikin matsala Allah ka kawo masu sauki Allah ka kawo musu mahita Allah ka kawo musu mahita Allah ka kawo mana mahita baki daya saboda rahamarka Allah muna ƙara roƙonka Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta saboda ka, Allah ka tausaya mana do wani abin da ya yi mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi do wata damuwa Allah ka yi mana maganinta saboda ka, Allah do wata damuwa da muke da ita Allah ka yi mana maganinta do wani bakin ciki wanda ke damun mu Allah ka yi mana magani ne do wani tsoro wanda muka ji Allah ka yi mana sauki ne do wata hitina da wani tashin hankali Allah ka yi mana magani ne saboda girmanka Allah ka tausaya mana saboda rahamarka Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu. muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka kare mu ka kare mu. saboda girmanka Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lahiya Allah ka haɗa kan wannan ƙasa ta mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin ƙasar nan ta mu Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hijina. Allah ka gusar da tashi a hankali Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lahiya kuma ka zaunar da ƙasashen musulmi ko ina suke Allah ka zaunar da su lahiya saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'inmu ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin arewa saboda girman ka Allah ka hada kanmu Allah ka haɗa ka arewa Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka shirya matasa Allah ka shirya dattijawa Allah ka shirya tsofaffi Allah ka shirya maza ka shirya mata ka shirya malamai da almajirai ka shirya masu kuɗi da talakawa ka shirya sarakuna da hakimai da dagattanmu saboda ramarka Allah ka an sa mana addu'o'inmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ka kare dukkan jihohi makautan wannan jiha ta mu. ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin wannan jiha kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu saboda girman ka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ka kara mana haɗin kai ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda girmanka Allah ka tausaya mana saboda rahamarka Allah ka tausaya mana Allah ka shirya matasan wannan jiha ka raba su da shaye-shaye ka raba su da ɗabi'u da ayyuka waɗanda ba su da kyawu Allah ka ba su sana'a ta halaliya matasan wannan jiha Allah ka ba su sana'a ta halaliya wadda ka samar da su riba wadda take isa su lalurorinsu saboda girman ka Allah shirya matasa Allah ka shirya dattijawa Allah ka shirya tsohahi Allah ka shirya maza ka shirya mata ya Allah tausaya mana wannan jiha ta mu Allah ka kare ta daga gabacinta zuwa yammacinta daga kudancinta zuwa arewacinta ya Allah ka kare gidajenmu ya Allah ka kare gidajenmu ya Allah ka kare makarantun nan ya Allah ka kare masallatayenmu ya Allah ka kare moraren zamanmu ya Allah ka kare moraren ayyukanmu ya Allah ka kare moraren sana'am ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyinmu inda don muka yi ta Allah ka yi mana arzikin tahiya lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka tausaya mana ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba Allah ka maishe su alheri ka biya mana duk wani abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah bayinka musulmi da wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke ba mun roke ka Allah ka tausaya musu Allah ka gabarta musu ka shirya su ka shirya ɗiyansu ka shirya matansu ka hake su ka hake musu gidajensu ka hake musu dukiyoyinsu kuma ka gafarta musu ka biya musu dukan bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya ka kare su ga abin tsoronsu ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da dukkan uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ya Allah alherin da muka roke ka Allah ka bamu wanda ba mu roke ka ba kakka hana mana sharrorin da muka roke ka tsari Allah ka kare mu wayanda ba mu roke ka tsari ba ya Allah kakka same mu da su zanuban da a tsakanin mu da kai ya Allah ka yahe mana wayanda a tsakanin mu da bayin ka ya Allah ka daukan mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma dukkan bayanka musulmi yare da manya maza da mata ya Allah tausaya mana kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت أنت قدي هوائجنا يا مولانا رب العالمين وتب علينا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين